mata. To yau a shirinmu na masu ƙananan sana'o'i bakoncin wa muka samu. Malama Sa'adatu, Sa'adatu Hassan daga nan sharaɗa. To Malama Sa'adatu sana'ar me kike yi? eh to ni ina sana'a sai da shinkafa ne amma buhu buhu nike siya nike ba ma'aikata haka zuwa karshen wata sai a biya ni wani irin shinkafa dan gwamnati ko kwa na nan gida ko na waje eh to a farko dai kafin shinkafar gwamnati ta yi tsada na gwamnati nike bada ina siyan royal stereo ina ba ma'aikata mm. a lokacin royal stereo bata wuce naira dubu goma sha ɗaya ba a kasuwa ni kuma in na siya sai in basu akan farashin naira dubu goma sha hudu sai in ci riba naira dubu uku ma'aikatu kike zuwa eh ma'aikatu nike ba mawa eh, eh, kamar kimanin shekaru nawa kina wannan sana'a eh akalla ba a kasara ba na kai shekara shida zuwa bakwai ina yi to ya aka yi hakika fara sana'a ta shinkafa to a farkon farawa dai na ga ina da 'yan kuɗi a hannuna so sai ne tunanin wani sana'a ya kamata in fara yi na ga yawanci business ɗin da za ka yi a cikin gida ba lalle ba ne ba a zo a siya amma in ka samu business ɗin da za ka ba ma'aikata ko ma yaya ne zuwa ƙarshen wata an biya mutum in har yana son ku ci gaba dole ne ya cire kuɗin ka ya baka da ƙaramin jari kika fara ko kuwa eh na fara da ƙaramin jari ne da buhu nawa da buhu uku na fara yanzu kina sai da buhu nawa gaskiya yanzu ina sai da buhu kusan 20 zuwa 30 a wata buhu 20 eh a sai ya kike yi sai karshen watan ne kike sayan shinkafan ki bi su ki ba su koko suna biyo ki gida ne Yawwa, zuwa karshen wata in aka hada kuɗi na mm. akwai wanda yake an san kuɗin da an biya kowa zai ba shi kuɗin in aka ba shi kuɗin shi kuma sai mun transfer din kuɗi na turu account na akwai wata ma'aikata kenan akwai wanda yake karɓar miki kuɗi eh in yi min transfer din kuɗi na cikin account ina ni kuma sai in je in cire sai in je kasuwa sai ya bani list din mutanen da suke son shinkafan mm. sai in ga mutane nawa ne a wannan wuri suke bukata nan wurin mutane nawa ne suke bukata sai in hada sai in ga mutane nawa buhu nawa ya kamata in siya sai in siya sai in rarraba musu me burin ki a wannan sana'a gaskiya buri na in ɗaukaka in fiye da nike ban ki shago ko kuwa ai in ma za a ce irin na zama irin multibiloniya haka akan harkan harkan shinkafa eh shinkafa kadai ko kina hada da wani abu a gaskiya shinkafa kadai nike to ga ki matashiya um, akwai dalilin da yasa ko kawai samun wannan kuɗin ne a'a aikin san bai yiwuwa mutum ya zauna ya dogara da cewa komai sai an yi mishi a rayuwa mm. ko naira ɗaya ne ko sile biyar ne in yana shigowa hannunka ko yaya ne za ka amfanar da kanka da shi kina da 'ya'ya eh ina da 'ya guda ɗaya um, wani irin kira za ki yi wa mata musamman matasa yawwa kiran da zan yi wa matasa at least ko da a ce naira ko nera ɗari kike da shi a hannunki ki zauna ki lissafi nera ɗarin nan da in zauna in kashe shi ban san mi na yi ba kullum sai na zauna an bani wani sana'a zan ɗauka in yi amfani da nera ɗarin nan in ga cewa na samu naira biyar a kai ko naira goma sana'a shi daga kaɗan kaɗan ake farawa har zuwa lokacin da zai zo ya girma kakkare ni abin da yake hannunka in har ka in har ka ɗauki niyan cewa za ka fara insha Allah kuma ka fara da kyakkyawan niyya Allah zai taimake ka a cikin lamarin mata ko taurari sai kai mun